wannan matsalar dai ta game kusan ƙauyuka goma da ke yankunan ƙananan hukumi daban-daban da ke a faɗin jihar sokoto ƙauyen asari da ke karamar hukumar mulkin wamako na ɗaya daga cikinsu malam sanin da aiki yawa sun malam ya suna malam a malam lawali yanzu muna bugun shinkafa wadda ruwa suka fada cikinta kada ta noce wata kuma ma ta noce sabida manoma sun tahe tsaye su yi noma haikan masara shinkafa dawa gero duka an noma su dai amma dai ruwa tun ba su kai ma miza na ɗiba ba sun zo sun mamaye. matsalar ambaliyar ruwan dai ta tilastawa manoma da dama ɗibe amfanin su ba tare da lokaci ya yi ba. kaga yadda take ga ta yanzu nan inda an ka ɗebo ga an allah so inda ba da ruwa sun kai yi wanga ta asab ba za a ɗebo kusan buhu ashirin da wani abu in Allah so, amma yanzu ga abin da an ka tsaya buhu shidda uwan gama shi ya arziki shi ya buhu hamsin amma yanzu ko buhu guda bai ɗebowa ya sunanka sunana muhammadu dahiru me kake daukowa masara masara ta nuna a me yasa kuka cire ta batun na ba saboda ambaliyar ba suna kai cikin ta shi yasa mun ka cire ta bata kai ba da ina ta ina da ambaliyar nan da bata ta cire ba amma yanzu da yake an yi ambaliya dole mun cire yanzu kenan an samu akasi bisa yadda aka saba samun ta. gaskiya an samu kokarin da na yi naji daga hukumar raya gulabin rima wato Sokotari Mariva Development Authority a turance ya ce tura domin na kwashe sama da awa ɗaya ina jiran babban daraktan injiniyancin hukumar da aka ce sheke da alhakin yin magana ba tare da na samu yin magana da shi ba. Faruk Muhammad Yabo daga Sokoto, Arafai Hausa,